أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 ya sake ba mu damar haduwa wannan masallaci masjidul ilmi li muhammad suleiman hafizahullahu rahmatullahi alai masallacin da aka gina domin tunawa da babanmu alhaji muhammad suleiman allah ya ji kansa da gafara muna addu'a ga wannan da cijon Allah ya gafarta masa da dukkanin yawan musulmi baki daya wannan haduwa ce mai albarka mun haɗu da a cikin wannan masallaci tare da cijawan wannan masallaci jagororinsa da kuma ɗaliban ilimi da muka hadu a wannan majalisi wannan muke gabatar da karatun littafin talakisu a da jana'in wato takaitaccen littafin da ake kira ahkamun jana'in ina jin yau in ba manta ba muna ɗaya ga watan zirƙada hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da yau muna ashirin da tara ga watan hudu miladiya in saha shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya shige mana gaba kuma ya yi mana jagora yan uwa ɗaliban ilimi kamar yadda in ba a manta ba karatun da ya gabata sati ɗaya da sati biyu duka muna magana ne akan abin da ya shahi wankan da ake yi wa mamaci mun tattauna maganganun da malam ya yi cewa idan za a yi wa mamaci wanka ana neman a kula da wasu al'amurra kama haka ya ambata mu da waɗannan al'amurra har ya ambata muna wato al'amari na goma shine lokacin da za a mamaci wanka sai mutum ya sanya kyalle ko na abu mai kama da shi wato ƙarƙashin a jikin wannan mamacin gabanin bayan ya riga ya tuɓe wannan mamacin mun karanta da ku cewa idan an zo yi ma mamaci wanka to za a tube shi ne amma za a sanya mai wani shamaki wata sutura wanda za a lullube jikinsa sai ya zama da wato ba a ganin al'aurarsa wannan shi ne darasin da muka yi satin da ya gabata mun kama ganganu da suka faru lokacin da za a wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanka cewa shi ɗaya ne wanda in za a yi masa wanka ba za a tuɓe shi ba saboda dalilai na shari'a sun tabbatar da ba a tuɓe shi cewa sahabban annabi muhammad sun yi saɓani lokacin da za a wa annabi wanka suka ce shi za mu tuɓe shi ne Kamar yadda muke tuɓe matattunmu ko kuma ba za mu tuɓe shi ba to sai allah ya jiho musu bacci sai allah ya kaddaci aka ce to a yi mai abin nan wanka da sutura shi haka aka kama cicu ɗaya jikinsa mai albarka a yana saye da sutura sai aka yi masa wanka amma mu yanzu duk wanda ya rasu in za a yi masa wanka to za a cire sutura da aga jikinsa ne a samu wani zane wanda zai rufe masa daga cibiyarsa zuwa gwiwa a ci gaba da yi masa wanka kamar yadda aka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kan ba a tuba surar da ba kuma mun karanta da kucewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyalansa matansa ne suka yi masa wanka wannan ya ƙara karantar da mu cewa a shari'a mace na iya mijinta wanka kamar yadda miji yana iya yi wa matarsa wanka to za mu tashi hadi ashara wato al'amari na goma sha ɗai wanda shi ya ba mu shahi na talatin duk wanda zai duba sai riba shahi na talatin ta sama yake cewa hadi ashara wato na goma sha ɗai walgardu min satar jismihi wasu imalil hirga Allah yuttali a ala auratihi wala tumarta. malace manufar da ya sa shari'ar musulunci kan nemi in za'awa mutum wanka to ana so a suturce dukkanin jikinsa sannan shari'ar musulunci kan nemi cewa in za a yi mai wanka sai mutum ya samu wani kyalle ko wani abin nan hand glove wato domin kada lokacin da za ka yi masa wanka ka dinga kallon al'aurar wannan mamacin haramun ne idan kana yi wa mamaci wanka ka dinga sakaci har al'aura tana bayyana kallon al'aura tashi haramun ce sadaka dole sai an kula sosai ga wanda ke yin wanka ga wanda ke kulawa da sutura kada ta kwanci saboda ba daidai ba ne an zo wa mutum wanka ana ganin al'aurarsa mata yin za su yi abin nan mata yin wasu wanka sai sun kula da wannan akwai wanda kawai za a aje shi wannan barayin aikinsa kawai shine ya yi ƙoƙari kada ya kuskura al'aura wannan mamacin ta bayyana saboda hadda kai da za ka yi masa wanka shari'a ba ta amince ma haka la al'aura ta ba ko haka la al'aura ne sannan abinda ake so mutum ya yi taka tsantsan wanda ke yi mu gawa wanka kada ya yi mu bashira da al'aurar mamaci ma'ana kada hannunsa wanda yake yin wanka da shi ko yake wanke al'aurar mamaci ya bari ya tafi al'aurar mamaci kai tsaye wata da wata hannu ne tayin hannu ne ya tafi al'aurar wannan mamaci ba a so ana so lokacin da za ka waga wanka yayin da za ka wanke al'aura sai ka sa wannan kyallan ko kuma ka saka wato hand glove wanda zai zama shamaki tsakanin hannunka da al'aura ce amma sassan gabbai nai in za ka wankewa ko da baka sa kyalle ko kasa wannan hand glove ba babu ne amma da ita al'aura ta yi ba a son ka rungumi al'aurar wato mubasharatar da hannunka da al'aura kamar yadda ba a son ka kalli al'aurarsa lokacin da kake masa wanka ana so wannan kiyaye da yin wanka ya kula da wannan wa auratun rajuli abinda al'auran namiji in ka zo mai wanka wanda ba a son ka yi amfani da hannunka sai in yana sanye da wani glove ko kuma yana sanye da wani kyalle abinda al'auran namiji mina tun daga cibiyarsa ilar rukubati har zuwa gwiwa ala sahihi ga zance mashi inganci kenan lokacin da za ka wanke mamaci al'aura tai tunda an ce al'aura tana warawa tun daga cibiyarsa zuwa gwiwa to dunnan ba a son yi amfani da hannunka kai tsaye sai dai ka samu wannan kyallan ka wanke masa tun daga cibiyarsa har zuwa gwiwa har zuwa asalin al'aurarsa duka mutum ya kula da wannan liƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabin tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce ma bai na surrati wa rukubati auratun annabi ce abinda ke tsakanin cibiya wato da gwiwa shine al'aura yasa kun ga ku da kuke yara matasa sai kun kula da wannan ko da namiji dan uwanka ba a son yana kallon bakin cibiyarka zuwa gwiwa ba a son ka saki suturarka kuna ganin duk da wanka yaro na in ya zo ya saki cibiyarsa ne masa magana abinda ake so ko zane za ka ɗaurawa ka je ka yi wanka to ana so bakin cibiyarka zuwa gwiwa ka ruhita ta ba a son namiji ma yana bayyanar da cibiyarsa zuwa gwiwa haka nan in wando ne za ka sanyawa to ana son wandon nan ka jayo shi ya kawo cibiyarka ina jin kuna gadi ba wandon ka jawo shi zuwa cibiyarka sannan ya ruhe maka gwiwanka wannan yana daga cikin dalilin da malamai suka ce wannan kwallo da ake magana wanda ake kira korratul qadar malaman da suka ce halarta suka ce ba ta halatta sai mutum ya rufe al'aura ko da yin kwallon za a yi daga cikin sharuɗin kwallon ta zama halatta suka ce sai mutum ya ruhe al'aura ma'ana yana sanye da riga yana sanye da wando wanda zai rufe masa cibiyarsa zuwa gwiwa saboda ita cinyar kuwa a gani al'aura ce ba a son ko namiji dan uwanka ka saki cinyar kai gani balle ta mace a bar maganarta saboda haka wannan yana daga cikin ladabin shari'a a kula da kiyayewa da al'aura annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-fakhizu auratun ita ma cinya al'aura ce alfakhidhu auratun manzo Allah ce cinya mita ta al'aura kenan duk sanda zaka saka wando ka tabbatar da wandon nan cinyar ka wannan kaga akwai wandunan da muke sa galibi rabin cinya ko ko babu su to wannan wando in ka sa shi gaban namiji dan uwanka dole ka rufe al'aurarka in dai ba iyalin ka ce ba ko mahaifiyarka to ita kan wannan don ta ga wannan kaga ba matsala ba ne amma dai in dai ba su ba ko namiji dan uwanka ne ba a son ya ga bakin cibiyarka zuwa gwiwa saboda haka kokarin nuna al'aurarka ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na 'yan luwaɗi duk wanda kaga yana dabi'a sake al'aura ce a gani to ɗabi'a ce ta 'yan luwaɗi su suke wannan ɗabi'a saboda a ga shawa al'aurarsu wanda ke da wannan ɗabi'a irin tasu ya yi sha wasu Allah ya sa mu dace saboda haka yanzu an gaya muna in an zo yi wa mamaci wanka to a kula tun daga bakin cibiyarsa zuwa gwiwarsa a suturce wannan wuri sannan ta baya kuma yan ka duba har bayan in aka ce an ɗan juya shi haka ta ɓangaren dama dole kamar na gaya muku a samu wanda zai kulawa da suturan nan kada al'aura sai ta kurai balle an dan juya shi haka hatta bayansa dole a samu wanda zai ta kokarin kada al'auran mamacin da ta bayyana Allah ya samu dace wa amma almar'atu malati amma ita mace ma'al mar'atil muslima tare da mace musulma ya uwarta ɗaba'an ga ɗabi'a fa hiya auratun ita ma al'aura ce mace musulma in ta kebe da ita da mace uwarta musulma al'aura ce illa mawaɗinus zinati sai dai wuraren ado min hana mace akwai wuraren adon mace wanda ba al'aura ba ne ya ce kawai misali an su kanta kan mace tsakaninta da mace uwarta ba al'aura ba ne kun fahimta mace da mace musulma to kanta ba al'aura ba ne tsiraka mace na iya zuwa wurin kitso in dai musulma ce za ta yi mata kitso sai ta bika mata kanta ta banye kanta ya mata kitso ba laihi ba ne saboda kan mace ga mace musulma ba al'aura ba an gane amma ga wanda ba musulma ba al'aura ne kuna fahimtar jama'a ga wanda ba musulma ba al'aura ne to aka ga mata da yawa suna zuwa wuraren da ba na musulmi ba wurin da ake yin eh, abin nan gyaran kai sai su ba su kansu wannan haramun eh, saboda ba musulmata ba illa ki ba ta kanki in kina da yawan gashin kai tana iya faɗa ma wani daga cikin wanda ba musulmi ba ba ce ka yau na ga wanci akwai gashin kai gari ta ba shi yasa musulunci sai ce to tun da ne ba musulmata ba kake ba ta kanki kenan a musulunci wadda ba musulma ba ba tawa wadda ba musulma ba kisu wadda ba musulma ba ba tawa wadda wadda an musulma wankin kai saboda al'aura ne dole sai mun kula da wannan to shine yake cewa daga cikin inda shari'a ta yadda mace musulma ta gari ga musulma ya uwarta shine kanta wannan hari da kirjinta nan kirji don mace uwarki ta ga kirjinki ba mammanki ba zubin kirjinki haka kamar misali a ce mace ta ɗaura zane to sai ya zama nan kirjinta ya bayyana in mace musulma ya ta don ta gani ba ta ga al'aurata ba amma ha musulma to wanda ba musulma ba haramun yasa za ga yaran mu da suke makaranta sai mun koya musu wannan tarbiyya saboda galibi suna cuɗaɗe ne da wanda ba musulmi ba kuma suna sakin kirjinsu ana gani hammammansu suna gani za su yi sallata su ga waɗanda ba musulmi ba su ce ai wancan na da kaza tana da kaza da saboda haka a musulunci in mace ta zo cikin ɗaki ko hostel za ta canza sutura in ta yi wanka in ta san ga wanda ba musulma ba to ta saka hijabi ta rufe kirjinta kar ta bayyana kirjinta da haka musulma tana iya ganin annahar wato kirjin mace wa sadar da saman wannan kirjin duk wanda a musulma na iya gani mawdu'u kilada na inda aka daura kandun wuya an dai ƙara haska muna inda aka daura kandun wuya ana gani amma nan kam to ga wadda kistancewa ba musulma ce wacce ba amma inda musulma ta dan ta ga wannan du ya halatta ma mana in ga abin da ke waruwa ga iyalanmu ai abin bai ka kallo ba eh ko almajirin gida duk sai ya rage al'aurar yaran suke aiki cikin gida sai ga mace wai ba ka ce na ta kai kun san ba ka ce ko eh a buɗe cinya haka ana ba ka ce nan ci wagga wacce yana mai tsada kai mace ta san ciwon kanta ni kai aza wani ƙwarya ga cinyaki wai sai a yi wani abu da aka ce bakwar zalle ka ci lai wato ma na akwai matsala ka gama suna ba ka ciwo cikin gida ta duk ta kwashe zane ta kanta raga al'aurarta ta cikinan cinyarta ga da ganin wannan akwai rashin ilimi E, eh, ya akwai ilimi to mi allahin shi zanen don kina da zanen ba za ki iya baka ce da shi ba don kina da hijabin ba za ki iya baka ce da shi ba to duk rashin fahimta addini ne yake kawo wannan saboda haka wa zira'i haka nan zira'in mace don wadda an musulma ya oki ta ga zira'in ki ma a shay'in min al-abadi tare da wani abu na damun tsanki mace ce musulma ya oki ta ga damce duk ba da hina ba nan abinda an makasudi malam ya kawo waɗanda wurare ya gaya mana don mace ta je wa mace uwarta wanka musulma sai ta ga kanta ko ta ga damutsanta ko ta ga kirjinta duk ba da hina ba amma mamanta ta rufe mata mamanta amma za ta iya saka hannunta tana sanye da ta ɗauki hannunta ta sa duk ta wanke kirjinta da nan ƙasar kirjinta duka ta wanke amma kuma ta sa wani abu ta rufe mata wannan wuri kada mace ta je yawa mace wata wanka kuma ta ce ai an ce bari bakin cibiya ne to namiji na da wannan hukunci mace oki zanen sai ke jawo shi sai ya kawo nan daidai inda ake mata ke ɗaura abin nan kandun wuya yana kawo nan zanen kuma ya ruhe mata can ƙasa to sai a ci gaba da ya mata wanka ana kulawa kada al'aurata a ga al'aurata ba irin namiji ba ne saboda haka waɗannan wuraren ɗaya ne shari'a ta yadda walƙadam da dujjugi ba tana iya ganin masujin musulma tana iya ganin duddugen musulma ya uwata wa asfala saki da nan karkashin kwabri mawdu'ul khalkhal inda mata ke daura abin nan yake ce masa wannan abin nada wanda ake daura munduwa inda ake saka munduwa duka wannan babu lahi akan wannan sai mala yace wa ma siwa zalika duk abin da ba wadanga wurare ba fa auratu al'aura aurati ta mace waɗanda wuraren an yadda da mace musulma ta gansu ga musulma ya uwarsa amma duk inda ba nan ba malace fa'auratu al'aura la yajuzu lil mar'ati baya halatta ga wata mace ta kalli wannan abin kal muharimi kamar yanda baya halatta ga muharramin mace kamar wanda yake muharraminta shi muharrami yana iya ganin waɗanda sassan da aka ambata don mutum ya ga mahaifiya ta yi ya ga kanta ko ya ga damutsanta ko ya ga tsintsiyar hannunta ko ya ga tsintsiyar kawarta duk ba laifi ba ne yaka ce ko kanwarka ko yayarka amma in ba waɗanga ba to haramun ne mace ta saki al'aurarta waɗanga wurare ana ganta su amma ya ana magana irin wannan yadda 'yan duniya aka kawata ba yaranmu take al'aura ai wannan ba su ɗaukai ma komai ba eh dole sai mun taya tsaye akwai buƙatar gyara raki cikin gidajenmu na tarbiyyar yaranmu yaran nan cikin gida haka suke zama da zane ga gaba kin ba wai magana su ba ko su ba eh ko su ka je cikin gida ka isko yaran da kai ma iyalan ka hidima mace ta sa zane gaba ba ta da riga ya kamata mace ya haka ce ga wani cikin gida namiji wanda yake mumayyazi ne yana iya bambancewa tsakanin wara da baka ki sa ko da dai baki sa hijabi ba tunda yaron mai miki hidima ne cikin gida amma dai ki ɗauko rigaki ki kisa, ki sa ɗan kwali ki ɗaura zananki to amma ina yaran nan duk sun rege sirrin mata da suke cikin gida wasu ma suke al'aura suka yaran na kallo sai yaro yana da koyar sa ga ya kau da kai wallahi abin akwai ban ta kai kuma in kai yi magana a bai zama na lura shi ko haddawa ne kai wallahi kishin ka ya ɓaci kishi ko ƙaramin yaro ana wa kishi balle yaran sun san komi yanzu abubuwan ba a cakon yasa ka gani yanzu duk ga kunan in kuka shiga gidajenmu sai ku kawai tsanani na muka yi in ma a ku cikin sai mu ce karka shiga ka tsaya bakin ka zaka bi ka saboda mi zaka je cikin gidan ka isko mace mata aure matan malamin ka da Allah ka ganta cikin hinta da bai dace ba to don haka dole na sai an kula kai yaro in ka je haka da kanka to yanzu kamar da mara koya sai ce mm ka ji wa da kawo ba hannu na ya tashi ba ni ka ni mm, yo ce kai wa amin eh ana yi ko ba ai wai ka gane shari'a kana kokarin ka nuna mata matan malanta ko matan mai gidanka ce ita ko tana so ta nuna maka ai abinda haka so ka kai ba ma daidai na abinda haka yi ba to illa ma mafi muni bari in gaya muku wani abu yaran nan in suna aiki cikin gida sa su aka hadda har daga don mai gida su yi shahida ana yi gugu ba aiki in ga gamu da wata dakariyar mace irin wannan muna ce mata dakariyar mace da in babu dakarci mace ba za ta ɗauki yaro ta kai cikin ɗakinta ba har ɗakin mai gida ya share ya gyara gado ya yi mi wannan bai ba ko ƙanwace ba ki cewa ki gyara mai gida gado ta wasu wallahi duk yara suke sakawa suna yin irin waɗannan ayyuka saboda haka dole sai mun tahi tsaye mun saka ido gidajen mu gudun matsala kada ta waru ya ce la ya zuzu lilmar atikal maharib an tanzura ila shay'in minha ta yi kallo zuwa ga wani abu daga cikin wannan wala an tubdiyahu kuma baya halatta ta bayyanar da shi bayyanar da waɗanda abubuwa haramun ne tasrihin liƙaulihi ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana da wannan ƙarar a cikin alƙur'ani mai girma Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wala haka ne wala yadri haka ne wala yadribna bi khumrihinna ala jubihinna wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna aw abaihinna aw abna'i buulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisahunna kun ga haka Allah ya tsaro wa'anda Allah dai ya hana bayyanar da ado mace ta bayyanar da ado wala zina ta hunna kada su bayyanar da adon su illa ma zahara minha sai dai abin da ya bayyana ba ba su sanin su ba na wannan ado sai Allah ya ce kuma su saka sura su lulluɓe jikinsu to za ka ga haka aka yi ta ambatar wannan ta aka ce kuma ba wanda ya halatta ya kwalliyar mace in dai ba mijinta na aure ba ko baban cikinta ko 'ya'yanta ko kuma ga suna haƙƙin uwa ne da aka ambata to saboda haka wannan wajibi ne iyayen mu mata su kula da irin waɗannan ababen duk da kun muna magana dai akan abin da ya sha'i wankan gawa amma an zo mana da wannan na saboda tsakanin su ya an zo wankan gawa da sai a kula da waye dace yayi wankan waye dace bai dace yayi ba mara yake cewa sani ashara al'amari na goma sha biyu da ya kamata mu kula da shi wajen yi wa gawa wanka mara yake wa na mimma zukira fi rabi'an wato an togace abinda an ka ambata na hudu shine almuhurin wato mai harama shi mai harama fa ya juzu sadayi tadayibu mai harama da aiki hajji in ka je masa wanka to baya halatta ka sanya mai turare fi saboda abin da ya zo liƙaunihi fi hadisi saboda abin da ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi sabaqatil isharatu ilayhi qariban malaci wanda ishara ta gabata gare shi su, da yace la tuhannituhu kada ku sanya mai turare a wata ruwaya la buhu kada ku sa ba turare fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan domin shi wanda ya mutu wurin aikin hajji za a tashe shi ranar kiyama yana mai yin tarbiyya yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak da kaji ji kiyama ka ji sauti bayan ka an ce kiyama wani na salbiya to ba sai an haɗe ma wani na ba shine wanda ya mutu wurin aikin haji ko da ka ji mutum na wannan duk wanda ya rasu wurin aikin haji zai tashi ranar kiyama yana mai yin talbiya don a gane cewa shi yana daga cikin wanda suka yi shahada wurin aikin haji Allah ya samu dace sannan wannan ya nuna mana kenan wanda ba wurin aikin hajji ya rasu ba to ana sabai turare amma wanda ya rasu wurin aikin hajji ba za a sabai turare ba shari'a ta togace wannan sadisu ashara al'amari na goma sha uku wa yustasna aidan mimma da fi tasi'a cikin abin da aka ambata al'amari na tara an togace azzaujani ma'aurata guda biyu kasa ai magana cewa namiji yawa namiji wanka mace ta yi mami ta yi mace wanka ba shi alabari na tara ba to an togace ma'aurata fa innahu yajuzu li kullin minhuma ya halatta ga kowanne daga cikinsu kuna ji ya halatta ga kowanne daga cikin ma'aurata an yi tawalla gasar al'akar ya jibinci ma ɗan uwansa wanka muna sakaci kware da babu ruhin asiri a duniya wanda ya kai in kan rasu a ce iyalin ka ce za ta yi mawanka ko iyalin ka ne za su yi mawanka su jibinci maka wanka in su biyu ne wannan ta wadda ta da ilimi akan wankan gawa ta jagoranci ita kuma guda tana zuba ruwa in su ukure su haɗu mana abin ba daɗi su haɗu su yi ba wanka amma kun sai da matsala take galibi mu kan mu ba ma bari a ta aikin sai kawai da an je yi mu gawa wanka sai da su zaburo babu magana cewa ina iyali ne ku bincika mana in suna iya mai wanka mu ban musu su kawai malamai da an ce an yi rasuwa kamar wani zanzari farin musulmi aka a cikin kuza wani abu ne ku bari in iyali ne na iya yi wallahi akwai iyalin da suna iya yi kuma nan na ku labarin ni na so da suka yi eh, in mutum ya rasu ko asibiti da akire iyali ne a jiya cikin iyali ne akwai mai iya yi in za su iya shi kenan yanzu akwai abin da ya kai daɗi a ce wanda za ta rungumi al'aura ka ta yi ma tsarki iyalin ka ce akwai abin da ya kai wani daɗi wa ya san sirrinka in ba iyalinka ba to gaskiyar Allah wannan yana da kyau mu ba wa mata haƙƙinsu a wannan barayi cewa in dai za su iyawa ni na san wata gawa da aka je yi matan nan suka ce za su yi sai yan uwan miji suka ce maka Allah ku ta mutunsu ga Allah da Allah ka ta ku ku ku kada wannan ba daidai bane wannan ba ai gaskiya ba matan sun ce za su iya a ba su dama su haƙƙinsu ne a ba su dama su yi wani magana cewa ga su malam wane ga su malam wane an mance da shari'a shari'a ta yadda da su yi a ba su dama su Ku ba haka ba wannan yana da kyau kwarai da gaske saboda haka ma'aurata fa ya yajuzu li abin nan li kullin minhum an ga ghasal akhar iz la dalili yamna amin, malaci don babu wani dalili da ya hana mata ta wa miji wanka ko miji yawa mata ta yawansa ni dai ina gaya muku da ƙaryar Allah iyali na duk wanda Allah ya satar da cikin su wannan na riga na kurruce wannan insha Allah in dai ina da su suka riga ni to ni zai miki wanka kuma ni ina neman ba su kuma zan ƙara faɗa musu ina shiga gida in dai za su iya su jure in na rasu gabanin su su yi wanka su haɗu su biyu uwar gidan ta jagoranci za ta iya yi ta jagoranci min duk da ina da malamai yan uwana abokaina za su yi amma tunda suna da haƙƙi in za su iya yi a bari su. in ba su iya yi shi kenan, ga sunan ma dr suleiman su yi amma in suna iya yi to a bari su kada a ce a hana su allahumma sai in ya kasance kilan rasuwar tawa da irin birnin kebbi federal medical santa ko birnin sokoto kaga wannan a ce su yi wa tasowa su je can sai a ba su hankuri game da wannan to ku yi hankuri akwai wahala a tafiya an dauko amma in za ku iya ku kuma ni ina muku yaƙinin cewa insha Allah iyali da wadda uwar gidan insha Allah suna iya mu wanka kuma karamin na iya zuwa mata ruwa to ni ma in yi musu wannan shi ne shari'a amma kuma in ba za su iya ba sai mi sai a yi lokacin da marigayi sheik dr abubakar girayen rasu allah shi ne shaida sai da muka ɗaya da haƙƙin iyalin muka ce aje a gaya musu malam basiru ka samu ga labari sai to malam basiru ya ce yana sai sai da muka ce aje a gaya musu su zo in za su iya wa malam wanka zo su suka ce to za su mun ba su mintuna muna jiransu can sanar labari yanzu suka ce tun da gasuwa da rasuwa da rasuwa ne su je su wallahi sannan waɗanda suka yi aiki da suka yi amma sai da aka ɗaya haƙƙinsu saboda haka tun da mutum iyali na da haƙƙe to a bari ta yi in dai ta yi karatu kuma ta fahimci addini Allah ya samu dace eh Allah ya samu dace saboda haka wannan abu ne muhimmi wanda ya kamata malam bashir mu koya mu iyalanmu wanka mu koya musu ku zauna da kai da iyali kace mata gwada miya da aka ka yi ga gani inda ada kuskure a gyara masa E, eh, ga ta wala akwai wata shekara eh, shekawar da bayanin sana'urar na eh na unguwa gaba bare ku eh wankan ga eh, gaskiya ne ba a samu wace lokaci ka ta da wai kun ji wata matsala da malar yake magana wato abin na da nasaba tun daga wankan janaba wanda wani bai iya wankan janaba da iyalin ai malar kaga yadda kaga wankan janaba to haka wankan gawa su duk wanda ya iya wankan janaba malar ya iya wankan gawa indi ka iya wankan janaba to ka iya sau da haka yana daga cikin abin da zai sa iyalinka ta iya wankan gawa shine ku yi wankan jina ba tare da ita ka gaira take to ke gaira kike yi dinnan to in na rasu kima haka wannan shine saboda haka wannan yana da kyau a kwadaitar da mata shi yasa ni mamakin nake a ce wai an rasuwa cikin unguwa wai mata unguwa su ce wai an ce an ɗauko su mata daga wata unguwa wasu zo su yi wanka to kukuna ni kuma musulmi ba ne to wannan kuskure ne a koyar da su su iya kuma su yi ƙaryar hali su yi ɗin ƙaryar halin da suke da ci mana mutunci ta hin wankan gawa da kun yi dariya ya ɗaya zama ne a lokacin mutunci mutu an taba ka yi wanka a ai goma yi mutu wanka da ci mutunci ta haka a Allah ya zama dace ya ba da yake cewa wani asalin aljawar saboda ka asalin miji yawa mace wanka halal ne mace tawa miji halal ne wala siyama wa huwa muayyid bi hadithaini ce balle ma yawa mamaci mace tawa mijinta wanka abin karwawa ne da dalilai na hadisai guda biyu hadisai guda biyu suna karwawa cewa miji yawa mace wanka al'awwal hadisin farko. qaulu aisha ta radiyallahu anha magana ummuna aisha Allah ya kara mata yadda fi hadisi ya al a cikin hadisin ta wanda ya gabata wanda tace law kuntu istaqabaltu min amri ta tace da na kasance na fuskanci law kuntu istaqabaltu min amri ba dan na fuskanci al'amari na ga dangadan ba da banja da baya ba tace ma ga sallan nabi sallallahu alaihi wasallama gairar sa'i ba wanda ya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanka in ba mata ne ba kaga matan manzo Allah su suka yi wanka ni dai ganin nika ana fadar ruhin asiri to babu kamar iyalinka in suna iya taya maka sai da yan ba ta iyawa sai a neman manyan malaman mu a ce eh su yi wanka ko da wankan da suka yi sa tura sai su bari maza su in ba za su iya ba na ba ku labari akwai wata mata wadda da ɗanta ƙaramin ɗanta ya da shi ƙur'ani wannan matar haka ta zo da ita da ɗanta bayan sallar su ba kamin sallar su bahe ƙarfe biyan na su bahe suka wa mai gidanta wanka ko da yi ta waye aka zo cewa gashi an zo a yi mai wanka suke a yi mai wanka har suna an gama sai da shi suka ce to a yawon huta ke taimake mu wato mana akwai sirrace-sirrace waɗanda na kusa gare ka ɗai lokacin da karasu aka san su gansu mutum wa iya rasu canzawa yake canzawa yake kamar nun gana shi da ka gani su suke duyar ka gani mutum ka san shi iya rasu shi yasa babban masoyin ka ɗai an ka yadda in kan rasu ya je ya buɗe huskar ka haka ya ga huskar wallahi wani fari ne in yar rasu fuska ta sai ta kuma wa bakin tukunya wallahi wani canzawa ka nuna kai to mutu ya je ma wanka ya ganka da wannan sannan wani in yan rasu yana ɗoyi yana bashi wani in yan rasu wani ɗibar rayuwa zai zawo zai yi kashi tuyi kashi kawai dore da sauransu don allah jama'a wa shawa a ya tutsa wanda ko akwai kashi in ba iyalinka ba kuma abu ne wanda baka ka sani tunda mutuwa ba ta zo ɗaukaka ba wani lokacin an san rayuwa ta yi haka zai gamu da wannan jaraba kuma ni ce muku wannan bai nuna don mutum ya yi kashi ko ya cika wando ne da hitsari a ce bai gama lahiya ba in dai mutumin kirki ne mai masami kyakkyawa fata mu ɗauka wannan abun zoji ne na amsar rayuwa shi ko zoje amsa rayuwa ga mummuni kafara ne ga zunubinsa shi ko zoje amsa rayuwa ga fasiki azaba ce Allah ya sa mu dace to kaga wannan hadisin kenan Asari hadisi na biyu anha har yanzu daga ummu Aisha aidan tace raja ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jinazati bil baqi ummu Aisha tace manzo Allah ya dawo daga wata jana'iza a baqi'a wa ana ajidu sada'an tace ko da yadda ina cikin jin zojin ciwon kai ciwon kai mai tsanani fi ra'asi a cikin kaina wa aqulu ina cewa wa ra'asa ina cewa kai ya tsarnin zojin wannan ciwon kai ko da manzo Allah ya dawo daga baki'a makabartar baki'a ko sallai baki'a yi tana nan kusa ga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ko da annabi ya zo ya so mu na Aisha tana cewa kai ya tsananin ciwon kaina faƙala sai annabi ya ce ban ana wara asa ai ba ke ke tsananin jin ciwon kai ba ni ke tsananin jin ciwon kai kaji soyayya ta gaskiya malam ba irin mu ba in yalin ka ba ta laya babu ruwanka kai baka ba damu ba a kai iyali asibiti kana can kana karatun da yanka kana zaman mazauni mace na naƙuda iyalinka tana ta tuna naƙuda kana nan zaman mazauna kana kwarar baki kana ɗauka kawar damar kawar hagu kana a ƙasa sai an hayo sana abu goya a sai an hayo kuma kai minti talatin baka isa ba wai kai wai laluran mata ta kajiya a ne kawai kuka kajiya wai wani da an kai mai mata ta na cikin lebo ya ce zuwa sharholi ya sai wallahi malam naga irin haka mun kai yar mu asibiti malam mijinta muka yi muka yi da shi waye zo waye ce mana wai bi zai iya zo muka ce ka zo ka zauna da muke zaune kai ma ka kama mu juyayin naƙuda da saka ya ce ah, to naƙuda shi ga naƙuda ga wannan wannan ba mutunci ba ne malam ai malam karimci a iyalin kana naƙuda komai girmanka komai darajarka ko mai matsayin kamala da Allah asibitin da ake kaje ka tsaya ka shiga mota kai da cikin mota duk wani abin da ake so a kawo kaza alaji an ce a soyo kaza ka ce ma yaranka maza maza a je a soyo kana nan kai tsaitsayin ka, in ma ya ci a kun asibitin ka kwana malam iyayen yariyan nan za su ji sauki amma an bar iyayenta shi ubanta ko mai matsayi ne ba zai je ya barci ba zai tsaya amma ka gana ta gana ta sharoliyarka wallahi mu ji tsoron Allah irin wannan ɗabi'ar ba ba daidai ba ne ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ce ga umu na aisha mun za Allah ya ga ba ta da ba ta da lafiya amma yana taya ta damuwa da ta ya tsananin ciwon kai na ce ai ba ke ke tsananin ciwon kai ba ni ke tsananin ciwon kai ka gani wannan da yake karantar da mu damuwar iyalinka damuwar ka ce babu dalilin da za a cewa iyalinka na cikin damuwa kai baka damu ba wani wa asibitin nan sai dai iyalin ta kai ka ce tana cewa ba ta lafi ta ah, to in baki labe zai miki me za ka yi mata sannu ka cewa wani ma cewa wai malam wai wai sayan maganin nan ma dole ne sai ta ah, to in ba dole bane mina na ya ce a ah, shi ya ji wasu malamai sun ce wai in mace ba ta lahiya wai ta koma gidan uwa ta wasu sai mata magani na ce wani irin malami ne zai wannan wannan wannan magana ya ce wai wai mace in ba ta lahiya wai uwa ya shi yasa ka ga wani wa in mata ta ba ta lahiya dauka ɗaya zai kai ta inda uwayen ana yi ko ba ai wai musu iyali ne ba ta wai kai ta inda uwayen ba lahi ba ne ya abu ya yi tsanani ya kai inda ya kai sai iyaye ka ce to da Allah a turo wani ya kama maka jinya daga gida a turo wata ka kama mata jinya ko in abin yayi tsarni su iyayen ka basu da kansu cewa ne abubuwan da sun yawa rashin layar wance ya hana ka zuwa ko'ina ina ka yi haƙuri mu meshe ta gida can mu kula da ita to kuma duk da haka duk abin da ake bukata kai za ka kawo ka kawo duk abin da ake bukata duk kudin da in zuwa za a yi asibiti in wani malami na aka gani shi ada wani abu kai za ka ɗaukar nauyin waɗannan abubuwa wannan shi ne tsarin addinin musulunci ba wai namiji ya yi to baƙe ba uwayen yariya suka wahala wallahi ba mutunci ba ne san ba mutunci ba ne kuma kai da kake yin haka za ka gane kuran karen da kai ma ka haihu yarka sai mutu haka nan ka ji ko kuma. kai ba a yi ma ka gamu da suruki irin ta mai mugun hali irin naka ya azautar da yarka ya wulakanta ta da haka wayannan ababen dole sai mun tayar tsaye kula da su bayan umu na aisha manzala ya ce shi ke tsarin jin ciwon kai sai ce ma don raki laumuti kabili fagasartus sai ce ba zai cutar da ki ba Laumin mitti qabli da zan rasu gabanin ki fagasartif yi miki wanka da za ki rasu gabanin ni in rasu to ina jin ai ba zai bakanta miki rai ba a ce ni ne zai miki wanka kun gane sannan wa kafattuki kuma ba zai cutar da ke ba a ce ni zai miki likawar abinda ki gaya mata kenan ma'ana bishara yake ba da Allah zai amshi rayuwar ta sanadiyar wannan tsananin ciyan kai to ina muke bishara cewa ni zan zo in yi tsaye da kaina kai matsayin ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace kujera kake da ita wanda ta kai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane girma kake da shi wanda ya kai da shi? wace martaba kake da ita wanda ta kai shi? yace in kika rasu to ni zan zo in yi tsaye in miki wanka bayan ne miki wanka kuma ni zai miki likawani ni zai miki sutura in yi tsaye tsayin daka in samu sutura a maki abinda yake waɗi ke sun masallaitu alaiki kuma ni zai miki sallah haka wadafa na tuki kuma ni ne zan binne ki malaka ji wannan wani wai mutum mata zai yi wai za ana makabarta wai shi da wata wurin mahi zaune zama mi za ka yi zaman miji da za ka zauna ba ba za ka raka ta ba ba za ka raka ta makabarta ba wai ka zo ka yi zaune ka yi mito da kai za a je ku ce kai tashi mutum tashi mutum aje da kai sai wai shi wai bai iya kallon wanda asa ta kabari A ah, to tashi asa ta kabari kai mata ta kaza a yi Ku ba haka ba wallahi na ga wani mutum da iyali da tara sai haka mala cikin makabarta yana ta kuka mutane da ta kabar kanci ka yi kukan iya dai kawai kada ka daga murya kuka na hawaye ba a hana ka ba ka yi lalle ka rasa abin ke san tsara ka bace ya kukan shi a je ta da shi to da kun ji yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam irin maganganu na kwantar da hankali masu daɗin ji wanda yake gaya wa iyalinsa a lokacin da ba su da lafiya gaskiyar magana ɗan uwa tsakani da Allah muna da wasa game da wannan barai na kulawa da iyalan malam bashir kai shi ne yau ɗin mutum bai da lahiya iyali ne ba su bacci saboda allah haka ne ko ba gaba ne eh an sabbe ne in yau ba ka na iyalan ka ba su ko suna yi to amma mun sai aka yi eh, iyalan ka ba su kai kana bacci to bai yasa eh me yasa to kaji wani abu da wani gano mana wani foyi sai a gaba ta in ba ta imiji lahiya ita ke jinyarka musamman mace da ta son ciwon kanta duk asibiti ta kowace za a da mutu sai a ce aiwa da zai kacce a kan gani fice da leda bage ce gani ga leda bage na zai na ba da leda bage ce eh kunjiya wani ke ba da labari iyali ne ba su dan jijjiki sai za a shiga dan rikota haka yana dan kokarin kulawa da ita wasu da mata sun kare baki suka ce oh wai akwai irin wannan ga mazaje kaga wannan ya nuna babu musu kai jama'a mu ji tsoron Allah wallahi mazajen mu ji tsoron Allah wajen kulawa da iyalai muna da sakacewa kaga mutum ya je asibiti shi da iyali wai ba su iya jerawa gaskiya ne eh wai kun je asibiti kai da matarka ni abin da ma mamaki kenan wai kai da iyali an je asibiti ita ta yi nan kai kayan nan ka haura yi gaba ita eh? ku tara ba dai ku jera mana in ka rika hannunta haka ka tattaba abinka ka riƙe duk inda za ana ka je da abinka iyalinka ce ka nuna masu tausayi akwai matsala eh ban ji ba muna da sakaci ko ba ma ya rike ka ba wani muna ganin kun dan sai ta jira kuma ta kira ta waya ta ta zana sai ya to kaji kudin ma na awu ba a yi eh, su waɗancan matasa ku matasa na can ƙuriya kuna jin maganar da muke ko a gyara mu gyara saboda Allah an gaci mu ji tsoron Allah mu gyara mu ma nan gaba haɗu ya zama haifa su ji hannu wasu in ba mutunta na gidan mu ma ba za a mutunta namu da gangan Allah zai sa yarka ta yi aure wanda zai aure ta wulakanta ta a gabanka eh malam muktar ba ku magana akwai matsala ko haba mala mu kula mu gyara Allah ya sa mu dace a ina jin kuma nan za mu tsaya kuma da lokaci na hararan mu abinda ma karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakure Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abinda muke jin tsoro ya gafarta mana zanubin mu baki daya ana nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Thank you.